the Hausa nobles have forgotten our traditions. They live decadent lives of greed and unjustly banish whoever dares to criticize them. I refuse to let this go on. We will be at your side whatever happens, Don Fudio. But what do you suggest that we do? I say this, my friends. The whipped and banished shall rally and pry this land from their greedy hands. We are not alone for the Fulani on this side of the river load the Hauser, They will help us in our uprising. We will join you in your battle, Usman Don Fodio, commander of the faithful. Kobir, Katsina, and Kano have unified to fight us. We must defeat all three cities to claim victory. Each one will surrender to us if we destroy the town center. shirya zan yi sarar itace. outside of the city walls. If we were to free them from the bonds, they would be willing to take up arms with us. <sighs> Me kake so zan yi sarar itace? ni za ka bayar sauri tabbas umarni zan yi saran itace Umarni? the soldiers have come to raid our settlements. Our archers can protect us for now. But it will not be long before the city-states attack us in greater numbers. We must be prepared to face them. Okay, hurry. Nah. Na shirya. Domin sarki, ina saura. na shirya zan yi saran itace me kake so umarni me kake so magini ya yi gini. Na shirya, magini ya yi gini. We must build a university in order to properly educate our people. Doing so will also increase our influence. Manomi ya yi girbi. Zan yi sarin itace. Na shirya zan tattara kayan lambu. மருணி gini ya yi gini umarni me kake so da kyau ba matsala me kake so zan tattara kayan lambu sauraro menene labari na shirya zan tattara kayan lambu me kake so zan tattara kayan lambu umarni zan tattara kayan lambu tashin su zan kai ya zangi haka a kai hari zan kai hari menene labari ko kashin su zan kai hari كورشة ورا umarni magini ya yi gini magini magini ya yi gini magini ya yi gini magini ya yi gini kake so magini ya yi gini umarni sauraro. Zan yi haka, menene labari? na shirya na shirya zan yi sarin itace me kake so zan yi sarin itace me kake so umarni zan samu kuɗi kake so? Zan samu kuɗi. Na shirya. Zan samu kuɗi. Na shirya. Me kake so? Zan samu kuɗi. Umarni zan samu kuɗi. Me kake so? Zan samu kuɗi. Na shirya. Zan samu kuɗi. Umarni zan samu kuɗi. shirya an gama me kake so da kyau na shirya zan samu kuɗi me kake so zan tattara kayan umarni umarni me kake so ba matsala shirya magini ya yi gini umarni Na shirya. Na shirya. Zan samu kuɗi. Wani umarni za ka bayar? Ku kashe su! Na shirya. Sauri. Lallaɓai, me kai haka? جزء نعم حكي هاري زنكي حكي هاري لونك نعم، جزء كيكي ورشاوة بكيو gama. Me kake so? An Na'am, zan kai hari. Ku kashe a kai hari kyakkyawan da zan yi haka. Da kyau, zan kai hari a kai hari. Zan kai hari. Kyakkyawar da kyau. Menene labari? Ina sauraro kyakkyawar shawara. Покари. Покари. Покажи зуб. Покажи зуб. Закаяри. Закаяри. Kyakkyawar shawara. umarni magini yayi magini yayi magini yayi magini yayi gini magini yayi magini yayi magini yayi gini umarni ta kyau Me kake so? Zan yi saran itace. Ina sauraro, zan kai hari. Ku kashe su. A kai hari. Yes, abort! Stay off! Abort! He wins! Abort! Menene zan kai hari? A kai hari. Ina sauraro, zan kai hari. Ku kashe su. zan kai hari ku kashe su zan kai hari ku kashe su a kai hari zan yi kyakkyawar shawara me kake so ba matsala shirya zan yi saran itace me kake so zan yi saran itace ina sauraro da kyakkyawar shawara peasants that we kill we split up to join both Usman and our fuller allies na shirya zan yi saran itace na'am kashe su sun hari ku kashe a kai hari zan hari a kai hari hari zan yi saran itace ready e wins menene aka yi hari نعم مكشفي كيف مكشفي Jesu zan kai hari kuka Jesu a kai hari zan kai hari a hari kuka hari zan zan kai hari ku kashe su a kai hari ku kashe su zan kai hari ku kashe su Zan yi kyakkyawar shi da zan da kyau. Need more weapons from the Anshis. Akaya. Ukashisu. Akaya. Ukashisu. Akaya. umarni da kyau me kake so zan tattara kayan lambu na shirya ci gaba ba kewar shawara da kyau zan yi haka umarni na'am da kyau na shirya an gama zan tattara kayan lambu sauraro. Me kake so? Zan tattara kayan lambu. ba matsala magini yayi magini yayi magini yayi magini yayi gini magini yayi gini magini yayi gini wani umarni za na shirya yan labai me kake so a yi

Зенечка. Зенечка. Зенечка. Zanyahaka. Ina so Zanyahaka. Na shirya. Zan tattara kayan lambu. Na shirya. Na sami sauƙi. ശരിയാ ni zaka ka bayar an gama labai me kai tabbas ready he wins commandment advance Come on, Lay on! He wills! Yes! Avance! He wills! Avance! Lay on! haka. Avance! Lay on! Na shirya. Menene Sauri. An ga tabbas. Menene labari? Akai hari. Umarni? Zan tattara kayan lambu. Me kake so? Ba matsala. ‘Yan labai, me kake so a yi? Commandment, they are oh, in Wales! sarki. Commandment, advance! Iwis! ‘Yan labari. Menene labari? Ku kashe su. Kashe su! Ready! Advance! Na shirya a kai hari. Ina so. A kai hari zan kai hari. so. me kake so a yi? An gama. Yes, I wall. Ina sauraro. Wani umarni za ka bayar? Sauri. Na'am. shirya tabbas menene labari zan yi haka kyakkyawar shawara me kake so a yi? Na'am. Wani umarni za ka bayar? Sauri. Na samu sauƙi. umarni da kyau na shirya an ina sauraro da kyau Jésus a kai hari. Ready. sarki ina sauraro zan kai hari awesome. They are evil. They are me kake so magini ya yi gini labai me kake so a yi wani umarni za ka bayar ɗan labai me kake so a yi an gama wani umarni za ka bayar tabbas na shirya zan yi saran itace ‘Yan labai, me kake so a yi? Sauri. Umarni? Zan yi saran itace. Me kake so? Me kake so? Da kyau, ba matsala. umarni me kake su? manomi ya yi girbi umarni zan je farauta wani umarni a kai hari all of the workers. Na shirya. Zan tattara kayan lambu. Ready. Advance! He wins! Wani umarni zaka ka ba? Tabbas. Yes, commandment. Advance! ake so a yi sauri a kai hari an gama sauri na shirya tabbas sauri Me kake so? Na shirya. Zan samu kuɗi. Umarni? Na shirya. Zan samu kuɗi. Wani umarni da na shirya. ake so a sauri an tabbas longer shall we be subject to ruthless kings and queens. After successfully rallying the Hausa peasantry and Fulani warriors, Usman Domfodio conquered and converted the Hausa kingdoms. The old government was reformed, galvanizing a group of previously confederate cities with varying religious practices into a renowned Islamic state, the Sokoto Caliphate. Under Don Fodio's sons and successors, the Caliphate remained a major power in modern Nigeria for an entire century.